السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن وحرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamu yau ashirin da ɗaya ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da hudu ga watan bakwai miladiyya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi namu da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un qawlan rasul sallallahu alaihi wa sallam muna kismun nisa kuma muna sahabiya ta tarihin sahabiya ta farko na na khadija radiyallahu ta'ala an anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko a karkashin take da malam ya yace mawqifun karim a inda ya kawo hadisin na na Aisha radiyallahu anha wanda yake bayani akan بدء الوحي وتفاغي مع النبي صلى الله عليه وسلم وحي دائر تار ودا لان خديجه رضي الله عنها تشاكى وجنبا من زال الله سسما غدن موا سن افقن دا اوا هل لوكشن دا الله مدوكشن سفي يكفرنتا الله سار يا غما حديث سيسي على ما اجل هذا الفضل المقبل وما أعظم ما يواجه محمدا فيه من شؤون وشجون ألا ما أجل هذا الفضل المقبل كاي كيما ماكي wannan دا تكي take fuskanto الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم ما يواجه محمدا صلى الله عليه وسلم سنن كيما ماكن abin da ke fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallam min shu'uni na al'amurra waɗanda suke masu girma wa shujunin da kuma abubuwa waɗanda suke mabambanta lafazin shujun yana zuwa da ma'anar abubuwa su kasu gida-gida sannan kuma yana zuwa da ma'anar damuwa shine shujun nan al'amurra waɗanda manzalla sama zai fuskanta waɗanda suke nau'i وكان موقف زوجه خديجة رضي الله عنها منه من أشرف المواقف التي تحمد لامرأة في الأولين والآخرين وكان موقف زوجه خديجة رضي الله عنها ما تيرد ما ترسى كان خديجة رضي الله عنها تأوكا لإغ ودت تاكا من أشرف المواقف تنا ديك كما في درجة متي التي تحمل لامرأة في الأولين والآخرين ولن بسكته متي ولن بسكته شنت عيبيسو أجمع دو تمشي في الأولين والآخرين أمتانا فوقو دكم متانا لذاتو آخر شيء تبس shi yasa ta tantance da manzon kuma ya lissafa matan da suka ci kaka ita ya fara ambata ko tana cikin wadanda ya ambata شيء كمل من الرجال كثيرون وما كمل من النساء إلا قليلات سيل السافاس لجسك أقي خديجة بنت خويلد أقي فاطمة بنت محمد أقي آسيا زوج فرعون أقي مريم العذراء البتول أم عيسى عليه السلام هنا لما تنسنا سمات لسقطك سقطك كيبا تنسو أداجا لا ترى متى الدهر طمأنته حين قلق نانا خديجة رضي الله عنها طمأنته إتشي تقن ترمد من ذا الله سسامة حنك لي حين قلق ألوك سنديش قطو أصابه القلق إيه. أصابه القلق إيه. في ساون شرحي لي تاشي ربو ثلاثة في ساون سسونا دائل القلق وبدائل الحياة وأراحته حين جهدا سنن تد الدمان ذا الله سلام حين جهدا ألوك تند جديا تحاماشي ومن حدوة سد ملائكة أيبا قرم حدوة بج كما ملائكة جد جغاش يماتي شاسو نبي سمي سيدا يا قارة تهدو إن الضمان غير نازيك دا وذكرته بما فيه من فضائله sannan kuma ta tunatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake tare da shi na falaloli innaka latasilu rahima wa taqra dhayfa wa taqsibu al-ma'duma wa tu'inu ala nawa'ib al-haq talisafa manzo sun falalarsa falalolinsa tace ma damar waɗannan su ne halayenka to falan yuhziyaka Allahu abada Allah ba zai tozarta ka لا بد ترزقك ومن تأتي اللواحق على حسب السوابق مؤكدة له أن الأبرار أمثاله تنا مي كرففا مسا بياني شيوا أن الأبرار أمثاله للي نجرتكم متاني كمنسع لا يخذلون أبدا ما أتوز التاس أحد أبدا لا يخذلون أبدا وزا أتوز التاس أحد أبدا وإن الله اطلع رجلا على المكارم الجزلة kuma tsarin Allah shine idan ya ɗabi'antar da mutum akan halaye waɗanda suke aljazila gwaɓaɓa masu daraja wal manaqib samhati sannan Allah madaukakin sarki ya ɗabi'antar da mutum akan wasu darajoji a samha waɗanda suke masu sauƙi falikai ma ya ja'alahu ahla i'tizazihi wa ihsanihi to Allah madaukakin sarki yana yi masa haka ne domin ya sanya shi ya zama ahala ijazihi waɗanda Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka wa ihsanihi kuma su zama cikin waɗanda Allah zai kyautata mawa haka Allah yake idan Allah yana son mutum sai ba bashi ɗabi'u masu kyau shi yasa manzo sama da Allah ya tashi ya banzu sai ce innaka la ala khuluqin azim bai ce innaka la ala ibadatin azimatin ba bai ce masa haka فالمهدي في مثلا وإنك لعلى علم عظيم في شو إنك لعلى خلق عظيم والذي أن من صوني أكي مغانا تنسى فإذا رزقت خليفة محمودة فقد استطاق مقسم الأغزال إذا شو قائلة إن الله يباك تاون نبي أوتو ألا نغوى أزك يا ذاديك كاجي ذادي وبهذا الرأي الراجح دون رنجايا راي رنجايا تناني والقلب الصالح لكم زوشيا تجري استحقت السيدة خديجة رضي الله عنها نانا خديجة رضي الله عنها تشنشنشي أن يحييها رب العالمين وبنجزن هل أي أيكوتي وعنا بيشيك ويرسل إليها بالسلام مع الروح الأمين هي أي زوا قريتا تارد روح من أركي روح أمنتتش وتو ملائكة جبريل عليه السلام cewa Allah yana gaishe ta yana mata sallama wace daraja ta fi wannan saboda wannan matsayin da take da shi wannan magana da malam Sheikh Yusuf Abu Aziz ya ya ya Sa'ad Yusuf Abu Aziz ya kwafo ta ne daga cikin littafin fiqh sira na Sheikh Muhammad Al-Ghazali Sukka littafin fiqh sira na Sheikh Muhammad Al-Ghazali Sukka الشيخ محمد الغزالي السوق انا اريد كم على ما ولنا الزمن يعرف الشكرا كادبو حياة ترى تغادا تسعين الشدة مكة انا ونتابو تابو في رسول رب تلكاف ستكم السيرة على الباني رحمة الله عليه يدو تلكاف انما ستخريج لكم وسط عليقات حقا ما تخريجي بقوة كما اكبر تلكاف انت اغدت عليقا الباني da kuma takhrijin nasa Allah ji kansu dukan su ya gafarta musu to daga cikin wancan littafin nasa ne ya ɗauko as-sabi'a wata sifa da nana Khadija radiyallahu anha ta siffantu da ita ita ce as-sabr hiya sabiratu ita ne juriya ce mace ce mai juriya ضربت أم المؤمنين خديجة في الصبر مثلا رائعا حقيقه انا خديجه رضي الله عنها وام مني تابو دا ما دنيا مثالي ابادينا جوريا مثال ان تبغى مثلا رائعه مثال مني بين شعوه ابو بيجيوا وفازت بالنجاه من جراء صبرها سننكم وفازت ترابوت بالنجاح لشن نسرع من جراء صبرها ساقمكم جوريتها في الخطوات الأولى أما تاكم فرقود أكدي لسير رسالة نبوية أوجن قدانر عن النبي صلى الله عليه وسلم ده الله يعيكو دش أنا خديجة رضي الله عنها تابق مثال مشي ميجوريا هو هل هل ده منزل سمع يشاء تغلي إتعاقشا duk wahalar da kake jin an baka labari ko ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha رسولنا أنا أنا خديجة رضي الله عنها أتشاور على ومن سنزو ناس غدا من ظل سنة شيكا وقو مشر السر يو أنبتا لأن شيكا دي أوريتا هل شيكا تحمسن شيكا نشي حمسن ألوكس شيكا غو مكينا سنة الله يكبر أنت ونن شيكا رند سكي تو هلد من ظل سنة شاتا رسك شاتا فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من ذا لسما يقسن شيء با وانا ابن بديج ام فدا مسا اكون ننسى وان بديج من رد عليه كما ما يغمس دمرتني بكافري تكي وتقديد له سنن كما دا حية تاشي دا تكي فيحزنه شيء وانا ابن يطاتا من ذا الله سما غي فيحزنه ذلك شيء وانا ابن يطاتا من ذا سما غي إلا فغج الله عنه بها face Allah madaukakin sarki ya yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan damuwar jiha ta sanadiyyar na Khadija radiyallahu anha wa haluha kama qala alqa'il in kana son kaga sura hoton yanayin na na Khadija radiyallahu anha yadda take kwaran yadda manzon Allah ta sama damuwarta to ka karanta wannan baiti وهي لا تنسني عن الحق صبرا ودفاعا عن خاتم الأنبياء وهي لا تنفي ما لا خديجة رضي الله عنها وتتبدو كساوى بعض تجزع عن الحق صبرة أجمد جسكية وجنجورية فتتبدو كساوى تكاس جوري وابا دي أخن يعني ودفاعا عن خاتم الأنبياء sannan da yadda take ba da kariya an khatimil anbiya'i daga shikamakin annabawa ko yaushe na na Khadija radiyallahu anha a cikin ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kariya take ta ba shi kariya ta hanyar tunani mai kyau ta ba shi kariya da dukiyarta sannan ta ba shi kariya ta hanyar matsayin da take da shi domin ita sayyida ce shugaba ce a cikin mata tun kafin zuwa musulunci kudin ta dauka take sai ta kira ka sai ta ce ga kudin ta sai ta baka ta ce ka je ki ai raba, ka je ka juya abin da ka samu sai ku raba ko ta dauka shi bi kai ka dauka shi ta ko ta daura rabi kai ma ka daura rabi haka take to wane ne bai sa jikinta ba saboda kun wani ya taso zai zai ma manzalla sama rashin kunya to sai sun fa matarsa akwai kudin ta a wajen shi to shi kenan idan ko baki ya ci dole ido ya ji kunya shi kenan baki ya ci ido zai ji kunya وعندما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الوقت من سما بين دعوة يفتون إتقلوا قلوا فاصدع بما تؤمر yi aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi umarni waje biha. kuma manzon sama ya bayyana da'awa qata'at quraish bani hashim shi quraishawa babban gida sai suka dauki daki ɗaya daga cikin gidansu sai suka ce ba ruwansu da su su ne banu hashim dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda yake banu hashim cikin gidan banu hashim aka ce a daina hudda da su Baban banu abdul muttalib ba fa banu hashim kaga suna da yawa دون هاشم وشيا هاي فا عبد المطلب عبد المطلب بكم باشي كده دان هاشم وكبر هاشم هنا دوتي آية سنن شي كان شي عبد المطلب شي ما كم يزوي هاي في آية جدا جدا سوما آية انت سوك هاي في آية مقاقون نجينا سودا كتي أكتي أي أي أي أي مقاطعة أي مقاطعة كوي دسو با مقاطعة اقتصادية با حتى اجتماعية وذات أو غابة بداعة ورمصبة ba za a yi kasuwanci da su ba za a sha ba za su ba za a siya daga gare su ba ba za su siya ba ba za a yi magana da su ba wata hudu da za a wasu sukan ci al-muqata'a al-iqtisadiyya fi a hiya akbar min al-muqata'a al-iqtisadiyya ha wuce yanke yanke mu'amala ta tattalin arziki a komai ne aka ce ba za a yi da su ba ishtaddat al-azamat anan ne fa damuwa ta tsananta an ce al'azamat jam'i ne na azma al'azma damuwa a shiga tsanani tsanani ya tsananta wa tafaqamat al-ahdath sannan ababan da suke faruwa suka suka kumbura suka girma واستشرى الأمر بين رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطغيان الوثني المتمثل بصناديد قريش فلن لما لي a tsakanin saƙon da Allah ya aiko manzo Allah sallama wa baina tughyanil wasani da kuma girman kai da tsaurin ido na bautar gumaka almutamassil wanda yana cikin yana haɗe ne da da quraishi da jagorin quraisha sanadid jam'in na sinji sinji shine sayyid ko za'i jagora fattarabat uquluhum sai kwakwalansu fa suka zama sun buga fi ru'usihim a cikin kawunan su alkhawiyati wadanda kawunan nasu kasance rusassun kawuna illa fil baghi wa bul ba abin da tunanin kwakwalansu ke faɗa musu illa min al baghi wa bul fa dhul ke keta da kuma zalunci واستبعاد الضعفاء لكم نيسا تدعى ما سرولي وغدفت قلوبهم الفارغة sannan zukatansu suka zama ba abin da ke ciki suka rawawa illa min al-fasadi ba abin da suke so face banna wa ta'abbudi lil asnami da kuma ci gaban bautan gumaka ghaira anna al-muslimina sabaru sabran kiran sai dai musulmai sun yi juriya juriya ta mutane masu kima masu daraja suka kike samadu samadu sumud al-jibal ثبتوا ثبوت الجبال الشامخات الراسيات أي عدد أفافون وإن عدت خدها مجيز بارا فقط في تي الشيء الله من أقول تسل كيزو يموسى ونن أتكين لا غبا وأتكين وأن تتشير يوان من مقاطعة ينكي وكما أكذا موت مدعتا ودابير تقدر تخيزا نتنجا فتشي بس يدد وأن الزالين شبه ونو أعمالنا نقتلهم بأيدينا ها yamutuna ju'an ƴaƴan bakwanninmu ne za mu basu ana kai suna mutuwa suna mutuwa da yunwa kamar yadda awakai suke mutuwa a jeji saboda tsari suke zanga-zanga su yace ba su yadda ba to amma zo za a yi a je ta da aka rubuta ko za ka ga gara ta cinye ta shi tuntuni da ma Allah bai yarda da wannan zalincin ba na zuwa za ka ga takardar ma gara ta cinye ta ba takardar malam dai abin da yake son ya nuna mana a nan duk wannan abin da aka yi da nana khadija radiyallahu anha aka yi ita ake ce matar manzo Allah sama a lokacin duk wahalar nan da aka sha da ita aka sha to wallahu a'lam Allah shi ke mu ce mu da tsara mana san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam